Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku kada kunnuwanku. wanda Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A. Usman Jitta, makaranciyar labarin sannan kuma marubuciyar labaran nake jagorantar shirin a halin yanzu. Muna nan dai a cikin littafin nan namu mai suna ƙaddara ta. To masu sauraro, kada ku manta da danna mana liking, sharing, subscribe da kuma comment domin tambaya. cin gyara ko kuma ƙorafi ku ake mana sako ta hanyar comment domin ƙarawa mu ƙwarin gwiwa saboda al'ajabi tv na matukar kokawa a bisa rashin ba da haɗin kanku ta hanyar aje mana saƙon comment to masu sauraro idan ba ku manta ba a cikin shirin mu na baya mun tsaya a daidai inda fa'iz ya shirya birthday inda har ya samu nasarar cika burin shi da muradin shi akan fauziya inda har ya samu nasarar kawar mata da budurcinta suka kwana tare da safe bayan ta yi wanka ya yi wanka sun shirya ya tafi ya kai ta gida inda take cewa ka ajiye ni a daidai nan kar ka kai ni kofar gidanmu kafin ta ƙarasa rufe bakinta ta hango mahaifinta abba da kuma ƙawarta fa'iza a tsaye inda gabanta ya mummunan faɗuwa ba ita kaɗai ba har fa'iz ya yi matuƙar tsorata ganin fa'iza tare da mahaifin foziya tare a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora bismillahir rahmanir rahim ƙaddara ta kashi na biyar cikin tashin hankali fauziya take kallon fa'iz shi ko da yake ɗan duniya ne sai ya danne tsoronsa ya dake kamar ba komai da sauri baban fauziya ya zo tare da ya zo ya tare ta yana cewa sannu kin ji ya jikin naki cikin mamaki fauziya ta kalli fa'iza da sauri fa'iza ta kanne mata ido ta yi mata alama aiko fauziya ta narke ta ƙara langwabe fuska ta kakaro kukan karya da sauri abubuwan foziya ya rike ta yana faɗin sannu kin ji shi da fa'iza suka shigar da ita gida shi ko fa'iz tsayawa ya yana ganin ikon Allah yana cikin maganar zuci ya ga fa'iza ta fito da sauri ya tare ta har yana tuntuɓe fa'iza dariya ta tuntsire da ita don ta san mai yasa fa'iz tuntuɓe fa'iz ya ce ya aka yi haka Liz ban labari, dariya take sosai, sai ni ga danga, rai ya ɓata, ganin take-taken ta ya ce, za ki gaya min ko ni na yi gaba, a ba wani babban abu ba ne, kawai zuwa na yi, na tsara iyayenta, ko me kika ce musu? E, ce musu na yi jiya bayan mun bar nan amai da gudawa ya kama ta ni da kai muka kai ta asibiti saboda ta ga labaita shine likitan ya kwantar da ita ni ma a wajenta na kwana ban je gida ba wayarta kuma a gidan a gida cikin cikin su ta manta ta yanzu ma kai na bari a wajen ta na zo na sanar da su don kar hankalinku ya tashi yanzu kuma za ku taho likita kuke jira ya zo ya sallame ku amma fa hankalin babanta ya yi masifar tashi don haka ya kasa zama ya tashi ya ce mini sai na kai shi asibitin nan da koganmu mun fito asibitin zamuji ajiyar zuciya fa'iz ya yi a ransa kuma yana jinjina wa shaidancin fa'iza ta ci gaba da cewa ka san fa iyayenta sun yi masifar yarda da ita sosai ni ma sun yarda da ni sosai saboda takun da nake zuwar musu da shi ta taɓe baki ta ce kuma ba su san zamani ya canja ba Please, iyaye ku rika kula da yaranku da ƙawayensu, ku rika kula da shigarsu da fitarsu, kar ku nuna yardarku a gare su, 100% ku rika bincikar su akai-akai ku rika bincikar wayar hannunsu da kuma makarantarsu da wa suke hulɗa ina suka je daga ina suka baro sannan kuma ina suka nufa Fauziya na shiga gida, mama da Aisha suka taso, rike ta suka yi, suka shigar da ita ɗaki. Ruwan wanka mama ta haɗa mata, ta ce Fauziya tashi ki shiga ki wanka, idan kin fito sai ki ci abinci ki sha magani. Cikin sanyin murya ta ce to, fita mama ta yi daga ɗakin, ta bar Fauziya. Fauziya na fitowa daga wanka ta sa kaya marasa nauyi ta sha farasitamol ba a fi minti takwas ba bacci mai nauyi ya yi awon gaba da ita baccin da take cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kai da ganinta ka san babu abin da yake daminta ko yake damun rayuwarta aisha ta shigo ɗakin ɗauke da kwanukan abinci a hannunta ganin foziya tana bacci yasa ta aje kwanon abincin a gefenta ta yi waje kusa da mama ta zauna tana zumburar baki abbansu ya ce to sarkin rigima ya aka yi ne mama abba gaskiya kai da mama kun fi son anti fauziya jiyar da hankalinku ya tashi don ba ta da lafiya amma ni kwanaki da na yi masassara ba ku ji komai ba dariya abban sai ya ce wa ya faɗa miki ban ji komai ba ai ni ma har rashin lafiyar ne ki ganin ni ma ko abinci ban ci ba ba fa abin da na ci a lokacin dariya ce ta ce kefa mamanmu haba auta ai nima har zazzabin na yi ke da foziya duk ɗaya ne a wajenmu babu wanda ya fi wani dariya ta yi ta rungume mamansu tana cewa yauwa mamanmu babansu shi ma dariyar ya yi yana kallonsu suna hira abin na ba shi sha'awa a ransa kuma yana ƙara jin ƙaunarsu fa'iz da fa'iza suna barin ƙofar gidan su fauziya hotel suka wuce direct da yake yana da permanent room bai wani tsaya ɓata lokaci ba ya wuce ɗakinsa tun a bakin kofar ɗakin suka fara masha'arsu sai da suka gama gamsar da juna sosai sannan suka shiga wanka tare ɗora take da towel kusa da shi ta zauna tana faɗin diya waya maganar mota ta ne na ji shiru fa har yanzu ka san kuma da wutar ciki rai ya ɓata sosai ya ce ina sane wasu kuɗaɗe ne nake jira Hava fa'is kullum fa maganar dai da kake min tun kafin ka cika burinka a kan foziya shi yanzu har ka cika bilis idan ka san ba za ka bani ba kawai ka faɗa min na fitar da raina in huta idan an ce ba za a baki ba sai me me za ki iya yi takamar gide ki ce za ki faɗa wa fuziya gaskiyar al'amari yanzu ma kina iya zuwa ki faɗa mata murmushi ce ta ce ya haƙuri me na ɗaukar zafi kuma daga wannan 'yar maganar eh ba na so kar ki ƙara yi min ita ko na da oke na daina diya insha Allahu ba zan ƙara yi maka ba ka yi haƙuri ya wuce ta ƙarasa maganar tana shafa masa kansa ko kallon inda take bai yi ba ya ce idan kin gama shiryawa ki buɗe wancan durowar ki ɗauki 50 ke ki tafi ina da baƙuwa cikin mamaki ta ce baƙuwa kuma wace ce ko foziya ce za ta dawo idan ruwanki da koma wace ce haka ne kam amma don Allah kai baka gajiya da sex ne eh kina gajiya da shaye-shaye ne ke ai duk abin da nake sha tare muke sha da kai idan ma glove ne shi ma tare muke zuwa kekin ga malama idan ina kekin ga malama idan na ina ruwanki ko da abin da ya shafe ki a'a babu abin da ya shafe ni ke dalla malama da akata ba na son yawan magana tashi ki fita ya nuna mata hanyar fita dariya ta ita ce saurin me kake yi ne ka bi komai a sannu ka daina gaggawa ta fita a daidaita ta samu ta tare ta shiga tana tunanin mai za ta yi wa faiz wanda har ya mata ba zai taba mantawa da ita ba dariya ta tuntsire da ita da ta tuno da abin da za ta yi wa faiz dariya take sosai tana cewa ka bar rena allura faiz karfe ce wallahi Allah sai na saka rayuwarka a garari sai na firgita maka duniyarka sai na mayar da kai abin kwatanci ta yarda makiyinka kama idan ya ganka sai ya tausaya maka sai na sa ka yi wa rayuwarka kuka Fauziya na kwance cikin bacci ta juya tana ringin cikin nutsuwa ta farka daga sunan Faiz a hankali ta ce Assalamu alaika Amin wa alaikis salam ya jikin naki alhamdulillahi ta ce na ji ki shiru na ji ki shiru ne shine na ce bari na kira ki oke to na gode ai tsakanin mu ba godiya ke fa ta ce duk abin da na yi miki ki ne murmushi ta ce na ji oke to ko kefa gobe za ki shigo makaranta ne shiru ta ɗan yi sanan ta ce kana so na zo ne E mana ko ba za ki zo ba da dai gaskiya sai jibi saboda ina jin kunya sosai gani nake kamar kowa ya san abin da muka yi to idan ma kowa ya sani sai me ni ba mijinki ba ne kin ga idan za ki shigo kawai ki shigo oke to Allah ya kai mu gobe I mean my father love you mo ya faɗa tare da kashe wayar wayar kawai ta bi da kallo ta sauke ajiyar zuciya ta kai wajen 30 minit tana tunani sannan ta miƙe ban ɗaki ta nufa wanka ta tare da ɗauro alwala sai da ta shirya tsaf sannan ta yi sallah abinci da Aisha ta kawo mata ta hauci dan da matsananciyar yunwa ta farka washe gari tun karfe 8 da minti 15 na safe ta farka washe gari tun karfe 8:15 na safe ta gama shirin ta tsaf cikin riga da zani na atamfa ta saka takalmi da hijabi kalar atamfar tana gama shiryawa ta nufi ɗakin mamansu daga bakin kofar ɗakin ta tsaya ta yi sallama kasancewar ganin takalmin babansu da ta yi a kofar ɗakin daga cikin ɗakin mamansu ta amsa sallamar ta ce shigo mana foziya A'a mama, dama makaranta zan tafi, na gama shiri na. Da na gaba ki fito ba, shine na ce bari na shigo ne miki sallama. Kin karya ne? Mama ta faɗa haɗi da ɗage labulen ɗakin. A'a mama, na makara idan na je zan ci abinci a can. To Fauziya, Allah ya kiyaye hanya Ubangiji ya tsare, amin mamanmu. Tana fita bakin layin su ta samu mai adaidaita sahu. Hawa ta ba tare da ta ɓata hawa ta ba tare ta ɓata wa kanta lokaci ba tana isa makaranta ta wuce kilas kusa da fa'iza ta je ta zauna sai yanzu e kawai ta ce mata kasancewar poziya ba mai son yawan magana ba ce ba su fito daga lectures ba sai wajen karfe ɗaya da rabi na rana ita da fauziya suka fito Da red cafeteria suka nufa abincinsu suke ci suna ɗan taɓa hira sama-sama sallamar fa'iz kawai suka ji a kansu cikin fara'a fa'iz za ta amsa sallamar kusa da fauziya ya zauna hirarsu suke yi shi da fa'iza ita ko kanta ƙasa ta kasa ce masa komai don wata masifaffiyar kunyarsa take ji sosai shi ko ido ya ƙura mata yana haɗiyar yawo don wata muguwar sha'awarta da yake ji tana ƙara bujuro masa fiye da ta farko dukkaninsa sun yi shiru kowa da abin da yake tunani a ransa shirin ne ya ishi fa'iza ta ce kun ga idan ba za ku ci abincin ba ku tashi mu tafi aiko zumbur ya ta miƙe kamar da akan kaya take zaune gaba ɗayansu dariya suka saka mata ita ko ko kallonsu ba ta yi ba ta yi gaba abinta jikin motar fa'i suka tsaya gaba ɗayansu fafke ya zaro ya miƙa mawa fa'iza ya ce ƙawarmu ki haƙuri yau ba za mu samu damar kai ki gida ba karɓar kuɗin ta yi ta ce la haba fa'is ba komai yau da gobe ai sai allah sallama sallama ta yi musu ta yi gaba tana saƙa wani abu a cikin zuciyarta tun da ya fara tukin motar cikinsu babu wanda ya yi wani magana sai da ta ga ya saki hanyar gidansu ya ɗauki wata hanyar daban kana ta ce mashi ina samu je kallonta ya fuskarsa ɗauke da wani silent killer smile ya ce sai da ke zan yi please da gaske nake ina za mu je ta faɗa fuskar ta babu murmushi gidanmu mana me za mu je mu yi kamar ya kike kamar ya kike min irin wannan tambayar ni fa mijinki ne kuma ina da haƙƙi a kanki ko kina tunanin zan cutar da ke ne a kawai ta ce masa a ƙofar wani gida suka yi fakin motarsa a ƙofar wani gida ya yi fakin motar ya ce bismillah ni fa babu a inda zani tunda baka faɗa min ina ne nan ba oke gidanmu ne ya faɗa a takaice yana buɗe mata ƙofar motar hannunta ya kama ya yi gaba da ita bai yi mata magana ba don idan ya tsaya za ta ɓasa masa lokaci kuma a matuƙar buƙace yake Gidan take bi da kallo, ga dukkanin alamu gidan babu kowa. Tana shirin yin magana ya haɗe bakin su waje ɗaya. hotkiss ya fara aika mata, daga bisani ya kai hannu kan breast ɗinta, sosai yake marza su, don shi a jikinta nan ne ya fi ko ina tafiya da hankalinsa. A hankali ya zame bakinsa daga nata, sosai yake yin abubuwan shi cikin gaggawa yana ya mutsa mata jiki sun ɗauki tsayin lokaci a haka kana cikin dashashiyar murya ta ce mashi please mu tsaya iya romance kawai kar ka yi sex da ni wallahi da zafi sosai shi ma a galabaice ba ta amsa da faɗin ni fa mijinki ne kuma ina da na a kanki please kar ka shige ni allah da zafi to shi kenan yau ba za ki ji zafi ba a hankali zan miki kin ji my love shiru ta yi bata ba shi amsa ba ya ci gaba da abin da yake sosai ya biya bukatarsa da ita don bai kyale ta ba sai da ya gaji sai da ya ji sosai ya biya bukatarsa da ita don bai kyare ta ba sai da ya ji ya gamsu sosai wanka ya shiga sai da ita ma ta yi wankan ta shirya tsaf sannan ya mai da ita gida fa'iza da ke laɓe jikin windo tana kallon duk abin da ke faruwa tsakanin fozil da fa'iz kuma tana ɗaukar su a wayarta ta sauke ziyar zuciya ƙara kallon abin da ta ɗauka tsakanin fozil da fa'iz ta yi sun fito sosai a bidiyo kamar dai babu abin da bata ɗauka ba tun farawarsu har gamawarsu ta yi murmushi ta ce hmm, fa'is kenan har yanzu baka taba ganin kaidin mace ba amma yanzu zaka gani wallahi Allah sai na zube maka alaƙaƙai ka dangaren bakin turo sai na zube maka rigar ƙaya cikin farin ciki da kwanciyar hankali ta yi jiyalin nambar fa'is ringin wayar ta yi ta yi har ta katse ba a ɗaga ba murmushi ta yi ta wayar da kallo tana cewa ka dai riga ka shigo hannuna ka yi iyayenka yanzu a san. ya riga ya zama nawa ƙara kiran waya ta yi a karo na biyu sai da ta kusa tsinkewa sannan ya ɗaga babu ko sallama balle maganar arziki ce dalla malama wai me kin dai riga kin san halina ban san naci with full confidence ta ce kaga ina da magana da kai mai mahimmanci idan ina zan same ka wace irin magana ce wacce ba za a iya yin ta a waya ba a'a da dai zai samu da na fi son ganin ka ido da ido fuska ya mutsa kamar tana ganin shi ya ce oke ina gidana na goro barot kar ki bata min ten da yawa don at any time zan iya fita oke ba damuwa gani na in few minutes wayan ya kashe ba tare da ya bata amsa ba bata ji haushin abin da ya mata ba don yanzu gani take kamar ita ke da makamin juya shi a hannunta a kofar gidan mai adai safu ya ajiye ta hannu kawai ta saka a jaka ta ɗebo kuɗi ta miƙa masa ba tare da sanin ko nawa ba ne don gaba ɗaya idan ta ya rufe jin da take yi kamar yanzu ta fi kowa arziki har shi kan shi fa'is ɗin ta riga ta gama tsara abubuwan da za ta ce ya bata don fansar bidiyon kai tsaye ta shiga gidan kasancewar ta riga da ta san ko idan na gidan bedroom ta shiga ta iske shi daga shi sai shotnika kwance a wani kayataccen gado kai da ganinsa ka san babu abin da yake damun zuciyarsa so fresh idanuwansa a lumshe amma ba bacci yake ba daga tsaye ta tsaya ta ce na san idon ka biyu ba kake ba bai bude idon ba ya ce to tun da kin sani sai ki faɗi abin da ya kawo ki ke gaba fuska ta bata ta ce ni ma ba wani bata lokaci ya kawo ni ba fulis ba ni aron idon ka for just two minutes a hankali ya bude idan kamar baya so wayar da ta zaro daga cikin jaka bidiyon ta kunna ta mika masa ta ce kalli bidiyon sai mu yi magana kallon bidiyon ya tsaf har karshe ya ɗago fuskarsa haɗe ya ce na gani sai me hmm. ta ce idan ita a zatonta kuri yake shirin yi mata ta ce da farko ka yi min alkawarin mota kaki cika min to yanzu ni ba mota kaɗai nake so ba idan kana so asirin ka ya rufu kar ka zama mutum na farko a ƙasarmu jiharmu ƙabilanmu, yarenmu sannan kuma addininmu da za a fara haskawa a yanar gizo a matsayin wanda ya bf to ka yi duk abin da na ce ido ya kafe ta da shi kawai ya ma rasa mai zai yi mata ta ci gaba da cewa ina son gidan nan naka sannan ka haɗa min da kuɗi naira miliyan hamsin da sabuwar mota ranch rover idan kuma kaki sai na tona maka asiri duk wata kafar yada labarai da social media sai na baza su idan kuma kai yunkurin yin wani abu to ko ɗaukar mataki a kaina to ka sani ba ni kaɗai bace mamallakiyar bidiyos din ba idan ma ka so kashe ni ko ka kwace wayar to ka sani ka yi aikin banza na riga na ba da labarin komai ga 'yan jaridu mutum uku na ce da sun ji an ce na bata ko na mutu su baza bidiyo din kawai dama dama tana hannunka yadda ka ga dama haka za ka yi yadda ka so haka za ka dama kallon ta ya cike da mamaki ya ce ko e zaɓi ya rage naka bisa mamakin fa'iza sai kawai ta ji fa'iz ya sheƙe da wata mahaukaciyar dariya ya ce sai yau na tabbatar da abin da daɗe ina tunani a kanki gaskiya kin cika cikakkiyar mara hankali da tunani baki san me kike yi ba ke har zaki zo gabana da wani shirmanki ni inda na san wannan sakarcin zaki zo min da shi da ban baki damar ganina ba ban banza jaka jahila wata bata san ciwon kanta ba wai ke kin samu dama zaki yi amfani da ita har da wani neman kuɗi da mota da gida barauniyar banza barauniyar wofi ai sai ki zo ki kwata idan ubanki ne ya bani kin daɗe ba ki yada bidiyo a social media ba maza ki je ki duk abin da kike ganin zaki iya dariya ta sheke da ita ta ce au kada ganin kamar ba zan iya ba ko a'a na san zaki iya mana tun da na tabbatar da haukanki yau ke in banda dabba ce ke har zaki tonawa wani asiri dan yana alfasha ai komai mutum zai yi tsakaninsa ne shi da ubangijinsa tun da sanda zami ba a tsakiyar jama'a muka yi ba sai da muka keɓe muka samu gida a cikin gidan ma a ɗaki muka kulle kanmu sannan ke kin isa ki tona min asiri bayan dama ni asiri na a tone yake ai karamin dan iska shi ke ɓoye iskanci amma babban dan bariki sheke arisa yake yi kansa tsaye babu ruwan shi da kowa ko abin da kowa zai ci ke kanki kin san ni yi ne ba na tsoron bakin uban kowa sannan ni goza sannan goza ne ba na shakkar ido ani na daɗe da fitowa na nuna wa duniya cewa ni cikakken shege ne ke ce dai da biki sani ba kuma karki manta ni ɗa namiji ne ba mace ba komai zan yi ado ne ke kuma ya mace ce wani ɗan takaitaccen lokaci Allah ya baki ni sai na dade ina iskanci a duniya kuma a daɗe ana damawa da ni amma kenan da 5 years kika ƙara akwai mazan da ba za su taɓa iya yin sex da ke ba ko nawa za a ba su ke kina mace har yake ƙoƙarin tona wa yar uwarki mace asiri kar fa ki manta ke yar ki ce karuwa kazama da kowane Tom and Jerry zai jefa komarsa ga shaye-shaye duk kayan mayen da ke duniya babu wanda ba kya sha ko ni namiji kin kire ni a fannin nan ke ba a tona miki asiri ba sai ke zaki tona wani kuma ni kin taimaka min dama abin da zan yi ne zaki yi ma a sauƙaƙe ko baki wannan ba na niyyar tozar ta fauziya in wulaƙanta ta in tona mata asiri kamar da ta wulakanta ni tana yar yarinya har ta iya ɗaukar hannu ta mara namiji kamata wanda labarin tantirancin sai iske ta tun kafin ta ganni amma na yi amma ta yi rashin kunya na yi niyyar koya mata hankali ta yadda mata masu tsaurin ido irinta za su shiga hankalinsu don da ba ta mare ni ba babu abin da zai haɗa ni da ita to kin ga aikin taimake ni kin rage mini aiki you are free to do whatever you want to do ba ni da matsala murmushin bakin cikin maganganun da fa'id ya jefe ta da su ta yi zuciyarta sai ta fasa take kamar za ta tsaga da ta fito bakin ta har kumfa yake in ban da huci babu abin da take yi ta ce masa ya yi maka kyau babu ba abin mamaki ba ne don ka ce haka dan na gada ne duk abin da kai ba a ƙasa katsinta ba ni ko alhamdulillahi duk abin da mutum zai ce sai dai ya faɗa iya kaina amma duk sharrin mutum karya yake ya ce wa iyayena mutanen banza ko suna da wani mugun abu da bai dace ba iyayena mutanen kirki ne waɗanda suka san darajar kansu na san yau idan ɗaya daga cikin iyayena ya mutu sai an samu sama da mutum ɗari waɗanda za su sallaci gawarsa ba irin ubanka da aka rasa wanda zai yi masa wanka tsabar mugun abu ba duk ahalina babu wanda aka taba biyowa ana yi masa ihun kayi marisa ka sha ko aka taba yi masa ihun mazinaci sannan ni ina gudun baki dan baki abin gudu ne ko Allah ya ce mu guji baki dan ya fito a kur'ani maganar foziya kuwa can tsakaninku ni babu abin da ya shafan da ita ni kai na sani da kai nake faɗa duk abin da ne mata kai ka ja mata ni ba ruwana ka jira ni ka jira sakamakon abin da ka yi don allah ba zai taɓa kyale ka ka rayu cikin farin ciki da kwanciyar hankali ba ba zan kyale ka ka yi rayuwa mai daɗi ba sai na tozarta ka magana ta ta ƙarshe ita ce wallahi wallahi wallahi tallahi sai na yaɗa bidiyon nan idan kaga ban yaɗa shi ba sai dai idan bana numfashi a doron ƙasa get out get loose ya faɗa a tsawace za ta ƙara magana zuba mata wasu kyawawan marika guda hudu a ƙasa ya ja ta tun daga saman bene har bakin gate wani irin cilli ya da ita ya juya kan mai gadi ya ce duk ranar da ka ƙara barin wannan ta shigo min gida a bakacin aikinka yana kaiwa nan ya juya cikin ɗaga murya fa'iza ke magana yana kaiwa nan ya juya ya shige cikin gidansa cikin ɗaga murya fa'iza ke magana wayo yaro baka san wuta ba sai ka taka ta ka ƙara yawan gabarinmu fa'iz ka ƙara jawo kanka mummunan hukunci wallahi sai na ga bayanka hankali na zai kwanta daga yau ka fara irga kwanakin mutuwarka fa'iza na barin ƙofar gidan su fa'iz tare ta wuce kafe kudin 2 hours ta biya sai da ta bata lokaci sannan ta yi uploading bidiyon wani muguntun murmushi ta yi sannan ta ce yanzu muka fara wasan faiz ka ɗebo ruwan tafa kanka tana gamawa ta wuce gidansu wanka ta yi ta kwanta cikin farin ciki fauziya na shiga gida ta kawai ta kai ɗaki ta fito ta hau aikace aikacen gida sai da ta gyara gidan tsaf sannan ta ɗora tukunya da gudu aisha ta fito daga ɗakin tana cewa ni zan yi girkin gaskiya anti ba za ki mana tuwon da kika saba yi ba dariya fauziya murya ta ta ce au wai dama idan ki biyu amma kina ji na kaman shiru ta fa yi miki magana tun da aiki kike yi yanzu dai da yake harkar ciki ne ai ga nan ta fito baki ta turo tana faɗin ni dai koma me za a ce wallahi ni zan yi girki ba za a rika damuna da wani tuwo ba tana kaiwa nan ta shige kicin ɗin mama da fauziya suna yi mata dariya washe gari su fauziya ba su da lectures sai wajen 11 am don haka bata tashi ba sai wajen 9:30 na safe wanka kawai ta yi ba ta tsaya kwalliya ba don yau ta rasa mai ke damunta tun jiya gabanta yake ta faman faduwa gaba ɗaya hankalinta a tashe yake ta ƙarasa ta rasa mai ke damunta ko bacci kasawa ta cikin mutuwar jiki ta je ɗaki ɗakin mama ta yi mata sallama mama ta ce mama ta ce yau ma ba za ki tsaya ki ci abinci ba ko cikin sanyin magana foziya ta ce idan na je makaranta na karya a can Mama ta kula kamar Foziya da abin da yake damunta, don haka ta ce mata, Fauziya shigo ina son magana da ke. Waje ta samu ta zauna kusa da ita, mama ta zauna ta dafa kafaɗarta tana faɗa, Fauziya me ke damunki, na ga gaba ɗaya kin canja, me ke faruwa da ke, cikin sanyi ta ce, mamanmu ba komai, a'a Foziya ni na san akwai komai, ni fa na haife ki, na fi kowa sanin halaye da ɗabi'unki har da ke kanki na fi ki sanin wace ce ke tun kafin ki san halinki na san halinki tun kafin ki zama mutum na sanki sai dai akwai idan sai dai kawai idan ba za ki iya faɗa min damuwar ki ba na kyale ki kuka foziya ta saka wanda ita kanta bata san ko na menene ba ba kuma ta san dalilin kukan ba ta rungume mama tana cewa wallahi ni kaina ban san me ke damuna ba ban san wace ban san mecece matsalata ba kawai dai ina ji a jikina kamar akwai wani abu marar kyau a tattare da ni dan Allah mamanmu ki tsaya da adda Allah ya sa ko ma menene ya zo min da sauki jikin mamanmu ya yi wani irin mugun sanyi ita ba ta ji gabanta yana faduwa sai kuma ta ji tausayin yar tata ya kama ta tsoro ya shige ta ita ma cikin sanyin jiki ta ce insha Allahu babu abin da zai faru da ke sai alkhairi kuma in Allah ya yarda zan taya ki addu'a sosai ki cire damuwar komai a ranki kar ki sa kanki ciwo a banza dan dai nan dai mama ta yi ta lallaba ta tana kwantar mata da hankali bata kyale ta ba sai da ta ga tana dariya ta ce ki haƙura da zuwa makarantar yau gobe in Allah ya kai mu kyaje a'a mu komai ya wuce muna da test yau addu'a da nasiha mama ta ƙare mata sannan Fauziya ta tafi makaranta tana shiga gate ɗin makarantar ta ji gabanta na faɗuwa tsoro ya kama ta addu'a ta kama yi kowace ta zo bakin ta tana shiga makarantar abinda ta hango ne ya yi masifar ɗaga mata hankali cikin tsoro da fargaba ta duro daga cikin da sahun faris ta gani ya koma da koma ta ce ya fi da cikin shigar iskanci da maye ta ganshi cikin jikin gangs ɗin shi duk a bige suke kowa da karen sigara da wiwi a hannunsa tunda ta kame ta kasa ko da motsi suna hangota suka tuntsude da dariya irin ta 'yan giya suka taho har inda take sai da ya tsaya ya gama kare mata kallo cikin muryar maye ya ce ostaziya manya wai ke gaki mumina ya tagar ko banza sha-sha-sha wawiya mara hankali in ban da ke wawiya ce mara hankali a ina kika taɓa ganin an yi aure mutum biyu ko kin taɓa gani ko kin taɓa jin labarin irin wannan auren ita kam ta kasa ko da motsi balle magana in banda kuka babu abin da take yi ya ci gaba da cewa in banda tsabar rashin kunya da tsabar fitsara har ki daga hannu ki mare ni don na taba hijab ɗinki to yanzu me za ki iya yi ba hijabin ki kadai ba har ke na gama gamawa da ki na yi miki abin da har ki mata ba za ki taɓa mantawa da ni ba kamar yadda ni ma kika yi man abin da har na mutu ba zan manta ba duk duniya uwa uba babu wanda ya taba ko da lakuta ta balle mari sai ke kin yi kuskure kin yi kuskure yarinya na koya wa 'yan mata fitsararru irin ki hankali yanzu ko wata kika ga za ta yi kya hana ta wani irin wani cikin abokanansa ya ce wai ke in ban da ke wuya ce ke za ya za a yi ki gan mu tare shekara da shekaru har ke da kika gan shi yau yau ke za ki raba mu ke kin isa ki raba mu gaba ɗayansu suka yi dariya suka juya za su tafi cikin kuka ta ce Allah ya isa tsakanina da kai Allah ya isa fa'iz Allah ya isar min insha Allah sai ka yi da na sani a ranar da bata da amfani insha Allah sai ka wulakanta ta yadda kai da kanka ba za ka iya gane kanka ba waɗannan abokan naka da suke zagaye da kai duk munafukanka ne azzalumanka babu komai a zuciyarsu sai munafurci da mugun abu fusko ta yayi ta fada jikinsa ya lankwasa hannunta ta bayanta ya matse ta ya ce ki shiga hankalinki ki fita daga rayuwata ba ni ba ki yar iska kina ce min ɗan iska mazinaci yanzu da ni da ke duk ɗaya sammakar ƙwaryar sama ce ke dukanta ƙasa ya karasa maganar yana hankaɗa ta ƙasa suka shiga mota ya buɗa mata ƙura ya yi gaba ya bar ta nan tana kuka da ƙyar ta iya miƙewa tsaye ta yi bakin gate da ƙyar take iya jan ƙafarta a ta sahu ta hau da rai ta yi gida ta yi sa'a tsakar gidan ba kowa ɗakin ta wuce ta faɗa kan gado ta saki kuka mai ban tausayi da karya zuciya tun karfe goma da rabi ta dawo gida take ta faman kuka babu wanda ya san ta dawo har karfe biyu na rana aisha ta dawo daga makaranta ta iske mama ta gama aikin gidan tas har abinci ta gama a gajiya ta dawo don haka bata tsaya a tsakar gida ko ɗakin mama ba su ta wuce foziya na jin ta ta yi saurin kifa kanta kamar mai bacci tana shigowa ta ganta a kwance kanta ta fada tana faɗin anti yau kin riga ni dawowa kamar mai bacci ta farka tana murza ido muryarta arshe ta ce eh kaina yake ciwo ta mai da kanta gefe ta rufe idonta don ta san aisha da surutun tsiya ga tambaya shi yasa ta yi mata haka aiko da gudu aisha ta yi ɗakin mama tana cewa mama wai anti ba ta da lafiya ita ma maman da sauri ta ce wace antin anti fauziya mana tana ina fauziya ba taka ce tana ɗaki au ta dawo ne ni ma yanzu da na dawo na ganta wucewa mama tai ta yi ɗakin mama na shiga ɗakin ta iske ta kwance kamar mai bacci tsayawa mama ta yi a kanta ta ƙura mata ido tana son gano abin da ke tattare da yar tata ganin ta kasa gano komai ne yasa ta fita daga ɗakin aisha ta kwala kira ta ce idan antinki ta tashi ki kira ni idan kuma bata tashi ba mama ki tashe ta nan da awa ɗaya To mamanmu, shi ko Fa'is bayan ya gama yi wa ya wulakanci, gida ya wuce cikin ma ya shiga gidan ya iske momi a falo yana ganin ta yi ƙoƙarin sai ta kansa bai yi mata magana ba ya wuce ɗakinsa ita ma ba ta yi masa maganar ba ido ta ƙura masa ta gane halin da yake ciki bayan sallar magariba tana zaune a ɗakin ta ya shigo da t-shirt da tirikwata a jikinsa bakin gado ya zauna har ta gama laziminta kallonsa ta da alamomin tambaya ya gane kallon da take masa sumar kansa ya shafa ya ce momi akwai abinci a gidan nan ne e ta ce masa kawai ta juyar da kanta gefe momi lafiya ko laifi ne miki ne a'a baka yi man komai ba momi idan na miki laifi ko wani abu ko da akan rashin sani ne ki yi haƙuri don duk iskancin fa'id yana matuƙar yi wa iyayensa biyayya baya taɓa tsallake umarninsu fa'is ta kira sunan shi cikin sanyi ya amsa da na'am momi kar ka ƙara shigowa gidan nan cikin maye cikin sanyin jiki ya ce momi maye kuma eh na san dai na eh eh ka san dai na san maye ko tunda na kai tati yas ina zaune ina zaune da dan maye so please ka bar ni ma da bakin cikin baya mom ka dai ji abin da na gaya maka ba na son musu to ya ce cikin karyayyar murya abinci ta sa 'yan aikin gidan suka jera masa a kan dining table suna cikin cin abincin suna hira don ita momi mace ce mai haƙuri duk girman laifin da ka yi mata da ka ba ta haƙuri shikenan ya wuce kwata-kwata ba ta da riko cikin wasa dariya suke cin abincin suna hira kallon fa'iz ta yi cikin nutsuwa ta ce fa'is ina fauziya dam ya ji gabansa ya ya faɗi shiru ya yi bai ba ta amsa ba ya ci gaba da cin abincinsa momi ta ce yarinyar nutsatsiya ce ga ta da hankali da tarbiyya yarinyar ta shiga raina sosai ina matukar santa zan so na haɗa jini da ita ko don na samu zuriya ingantacciya jin ya yi shiru ya sa ta ɗago kai ta kalle shi tana faɗin ya na ji kayan shiru ne cikin rawar baki ya ce Oh, oh oh oh oh oh fauziya yarinya mai hankali kam tana nan lafiya yana kawo waran ya miƙe yana mom my phone is ring da ido kawai ta bi shi tana kallon ikon allah tabbas akwai wani abu ta faɗa jiki ba ƙwari ni dai allah ya sa bai lalata musu ya ba ita ko fa'iza tana tashi daga bacci ko miƙewa ba ta yi ba daga inda take kwance ta buɗe youtube ta ga bidiyon da ta ɗora ta kai one hour tana duba amma babu ganin bai hau bane yasa ta yin cilli da wayar wata irin dariya ta saki don tuno da wani abu wayar ta ɗauka haɗi da dialin nambar wani malami wanda suke holewarsu yana ɗagawa ya ce hello yau manyan mata an neme ni murmushi ce kamar yana kallonta ta kashe murya ta ce ai ku ne manya ya garin alhamdulillahi ya aka yi ne babanmu ne wai yake son nomban director na makarantarmu oke jirani bari in turo miki a'a ka faɗa min yanzu ne diyalin oke ya ce yana ba ta nambar frobus ɗin makarantar su gaba ɗaya tashi ta yi ta yi wanka sannan ta fita sabon layi ta siya ta buɗe whatsapp account da shi tana duba namban frobus na makarantarsu ta gan shi a online ta yi murmushin jin daɗi ta tura masa bidiyon sai da ta tabbatar ya shiga kuma ya gani sannan ta yi tafin kamar haka assalamu alaikum ni ɗaya ce daga cikin ɗaliban makarantarka wannan wani irin mummunan abin kunya ne a ce a ƙasar musulmai jihar musulunci makarantar da musulmai sun fi yawa a riga aikata irin wannan mummunan fasadin ka gode wa allah da ya kasance ni na gani don inda wani ne ya gani da tuni an ɗora shi a kan youtube ko twitter ko instagram kai ma da sai ya shafe ka sunayen ɗaliban su ne kamar haka fozia muhammad ahmad tana microbiology level 2 first semester sai kuma faiz abubakar wanda ya gama makarantar jisiya yana shigowa ne kawai ɓata 'ya'yan mutane tana tura saƙon ta kwanta kanta yana kallon sama fuskarta a sake da alamun jin daɗi tana cikin tunani ta ji an kira wayar tana duba ta ga darakto ɗinsa ne kashe wayar ta yi haɗi da karya layin gaba ɗaya don karya dame ta to masu sauraro laifin daɗi ƙarewa in ji hausawa duka duka a nan na kawo ƙarshen wannan shiri namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku shi ni hawa e usman jidda makaranciyar labaran, sannan kuma marubuciyar shi nake cewa ku huta lafiya ku daure ku ba mu haɗin kai ta hanyar ajiye mana saƙon comment domin tambaya cin gyara ko kuma ƙorafi haɗi da ƙarawa marubutan mu ƙwarin gwiwa al'ajabi btb tana matuƙar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu haɗi da yin sharing ma'assalama na gode sai an jima sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin